وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar asabar goma ga watan ramadan na alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau ɗaya ga watan hudu watan afril a shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na fcda wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja muke gabatar da zamanmu na tasiri na takwas wanda muke a watan ramadan muna cikin suratu yunus yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu mun kammala aya ta biyar ta hudu za mu shiga aya ta biyar insha Allah wallazi ja'ala shamsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون في اختلاف الليل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ya gama bayani bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya kammala mana bayani akan abin da ya shafi halittarsa ta sama kuma da kasancewar shi yake juya al'amura sai ya tsora bayani akan da wani launi na daban wanda yake karfafa hujjar cewa shi kadai ne wanda ya cancanta a bautawa ta hanyar kawo halittu daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wanda a ciki akwai ni'ima da kuma gorantawa ababen halitta saboda dalili da aka kawo na baya wato ya kunshi girma girma na al'amarin halitta da kuma faɗin ilimin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar nuna cewa su waɗanda ake magana da su ɗin ba su da wani rabo babba na wato ba su da wani kaso na aiwatarwa da kuma gudanar da waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar a yadda su to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuwa shi dai Allah wanda aka ce inna rabbakumullah to shi din mai wannan sifofin shine allazi khalaqa as-samawati wal allazi khalaqa as-samaa al-huwa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an hmm. shine wanda ya sanya rana ta zama mai haske wanda yake kunshe da zafi wal qamara nuran kuma shi ya sanya wata ya zama haske ne mai dauke da sanyi wa qaddara kuma Allah ya halitta wa wata tare da hore masa da ita kanta ranar manazila wayansu gidan masaukai wayanda a wayannan masaukan wata yake sauka wanda yake kammala a cikin kwana 27 da 25 na kwana wayannan masaukan shi ne Allah ya halittu watan kuma shi ya sa watan ma ba abin zai ba hatta masaukai ne ma da shi wanda idan yana wannan masaukin da a yadda za ku gaishe in yana wancan masaukin ga yadda za ku gaishe in ya tafi masauki na ƙarshe wanda ya bar masauki na 27 daga masauki na 28 to kuma daga nan kun daina ganin sa to a lokacin kuma zai shiga cikin hijabi sai kuma 29 kafin nan sai a samu haihuwar jinjirin wata to daga haihuwar jinjirin wata ke zuwa ga kuma wani watan ya bayyana sai an samu awa goma sha takwas kafin a fara ganinsa da ido bil ainihin mujarrada to wannan ko bayan kirani an fara ganinsa to kuma ya fara shiga manzila ta farko a haka zai sake kewaya zuwa ga wannan manazilin da yake da su guda 28 لتعلموا عدد السنين والحساب ألا لا يهكذا لدم وفي سنة عدد الشيكرون والحساب من استعفل التأخير الحساب أنا المراد به جنس الحساب وتنوء إنا لتعفل التأخير ما خلق الله ذلك إلا بالحق الذي هكذا في ذلك بسنشمته يفصل الآيات لقوم يعلمون ينا بيان آيات دكي دكي غمتان دكي داني دكي تاني إن في اختلاف الليل والنهار للي أتكنسا قاوريني دري ديني أقام دري ثم أقاميني بذا أتكنسا دري لا أتي بقويني أتكن هكا wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da kuma abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin sammai da kasai la ayati hakika akwai ayoyi da qaumin yattaquna ga mutanen da suke tsoron Allah suke taka tsantsan wajen saka musu a wannan ayoyi masu girma sun ƙunshi bayanin girman kudurar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da kasancewarsa Allah domin bayan su koma zuwa gare shi shi kaɗai su kuma bauta masa ba tare da sun haɗa bautarsa da wani ba a nan ne za mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da cewa huwa allazi ja'ala shamsa biya Allah shi ne wanda ya sanya rana ta zama biya'an mai haske wanda yake da zafi walƙamar nura kuma ya sanya wata ya zama shi kuma yana da haske wanda yake da sanyi ko kuma hasken da yake ba shi da zafi wannan Allah sauran tala ya tabbatar da abiya da kuma annu wanda za mu ɗanyi bayani taƙaitacce mu ji abin da malaman tafsiri suka faɗa Allah ya tsarsu da rahama kuma mu ji abin da malaman kimiyya suka faɗa amma al'ibratu bi kauni ulama tafsir domin su ne masu koyar da shari'a kuma masu dogaro da hasken wahayi amma kuma malamai na hai'a na geometry su kuma lalibe ne a cikin duhu da kuma bincike akan wasu abubuwan ma da ba za su yi ba da kuma calculation wato lissafe-lissafe watakila kuma a isa zuwa ga abin da ba tabbas ba ne to a taƙaice dai a malar shi da riga a cikin tafsirul mana yake cewa fi hatainin ayataini al yake cewa fi fi hatainin ayatainin munzilatayn irshadun ila anwa'in kathiratin min ayatillah a cikin wayannan ayoyin guda biyu da Allah ya saukar akwai nutarwa zuwa ga nau'o'i da yawa na ayoyin Allah alkauniya wanda ake ganin kirki a duniya A الدالة على قدرته على البعث وان Allah ya الله يكاوك وانا ba wai kawai dan abu da a nuna maka cewa qur'ani ya shafi kowane bangaren ilimi ba dan a nusar da kai zuwa ga cewa Allah fa ya isa ya tashi mutane ranar alkiyama wal jaza kuma ya tashi su ya isa ya rubuta sakamako wa kaunihi muqtaba matihi واضطراد النظام التام في جميع خلقه da kuma kasancewarsa min muktaza hikimatihi na ɗaya daga cikin abubuwan da hikimarsa take hukuntawa da kuma iftiradin nizamin tam fi jami'i khalqihi da kuma wato tsaraitar tsari cikakke a cikin gabaki ɗaya halittarsa ma'ana babu wani ɓangare na halittarsa wanda za a ce nan ne kadai yake da tsari amma bangare kaza ba shi da tsari saɓanin gwamnatoci da hukumomi da za ka ga idan sun mai da hankali a bangare kaza da kaza sai ga bangare har kaza da kaza kuma sun gaza misali idan gwamnati ta mai da hankali akan harkar kere-kere da kuma harkar likitanci da kimiyya da fasaha watakila kuma idan ta juya sai ka ga abin da shafi harkar tarbiyya kuma ta zo da wani abu ta kare ko idan gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma da harkar yaƙi da cin hanci da rashawa ta sako dokoki na ƙwarewa na hikima da za su haɓaka noma zaƙi cin hanci da rashawa watakila kuma gefe guda sai ka ga ta bangaren samar da damar bakin aiki kuma gwamnatin ta gaza sai ka ga watakila ta zo da wani policy ko wani tsari ko wata siyasa wasu a ciki sai ka ga wanda ma zai kware a bangaren ba zai iya sun gyaran wata gwamnati sai daga ta mai da hankali a kan samar da ayyuka ta mai da hankali a kan harkar abinci ta mai da hankali a kan harkar tsaro amma abin da ya shafi kiyaye al'adu da mutunci na 'yan kasar sinar kuma ta gaza a wannan bangaren saboda annibabu tab قد fi في جزئية ويغيب Za ka ga a nan? an iya amma a nan ba iya ba shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala akwai al-istiradu a wato istiradu nizami tam jami'i tasiri duk wani loko da sabo in ka shiga na na abin da Allah ya samu sai ka ga yadda ta sha mamaki a tsarin sa bangaren law bangaren dokoki to haka za ka sha mamakin ubangiji a bangaren kwarewa wajen zuba yanzu ka kalli halittar ɗan adam da ta dabba kaga kowa Allah ya ba shi mataki na self defense wanda zai fara ɗaukar prevention zai fara ɗaukar kariya kafin ma a kai ga zuwa ga likita don kada ya rasa wannan rayuwar da Allah ya bashi ka duba tinkiya da akuya motsaya da abubuwan da Allah ya ba su mabambanta ne saboda bambancin halittarsu da kuma bambancin ƙudurarsu. ta tunkiya ta fi dacewa da tunkiya ta akuya ta fi dacewa da akuya in ka duba mutum kuma da yake a tsaye yana iya fuskantar abin da yake kalla yana iya tunkara abin da yake fuskanta amma baya ganin bayansa sai Allah subhanahu ta'ala ya sa tun da kansa ba flexible bane amma hannunsa yana da flexibility da haka ma hannunsa ma karfin hannun nasa ma ya fi yawa a fuskantar bayansa saboda nan take da zarar ya ji wani abu da bai amince da shi ba jikinsa kamar sufurin yake zai iya kaɗa kafaɗarsa ya juya damu ya juya hagu ba a yi shi gingirin a waje ɗaya ba dan ya juya baya ya kalli menene yake tafi a bayansa kuma ya ga yadda zai ɗaukar matakin kariya to anan inda za a ci gaba da maka bayani za ka sha mamakin ubangiji to in aka dawo wajen tsarin su kuma wajen saukar da doka dokokin da suka shafi civil law alƙanunin madani ƙwarewarsu ba a taɓa samun wani jurisprudence wani fiƙihu wanda ya saukar da ƙa'idoji na ƙwarewa da sanin halitta da sanin makamar yadda za a horar da halitta irin tsarin alƙanunin madani civil law na addinin musulunci idan ka koma criminal law da criminal litigation procedures na law da yadda musulunci ya tsara wajen tabbatar da laifi da wajen mu'amala da laifi da wajen hukuncin laifi za ka ga daga ji ka akwai divinity a ciki babu partiality babu karkata zuwa wani bangare babu gazawa babu rashin kwarewa za a akwai muruna akwai insaniya wato za ka ga akwai akwai nau'i na mutuntaka kuma za ka ga idan aka yarda a ɗabbaka tsarin Allah to ba za a rasa komai na rayuwa duk wani aspect na rayuwa ba za a rasa shi sakamakon ɗabbaka tsarin Allah yayin da idan ka ɗauki common law conventional law idan ka ɗauki ƙa'idojin tabbatar da laifi sai ka ga ko da kawanin dauliya international law da kuma dokokin da ake samar da su a ƙasa kawanin mahalliya domestic ko domesticated ɗin daga international sun aka ɗauko su za a ga yawanci idan aka samu international law idan za a kawo su za a yi domesticated din za a mai da su lot na gida to sai an kalli ɗabi'ar gidan kuma sai kaga akwai wani abu da bai dace da yanayin inda ake ciki ba amma dokar Allah kuma saboda flexibility ɗinta in ya saukar da ita to da mutanen Makka yake da mutanen China yake da mutanen America yake da mutanen Najeriya yake da mutanen Senegal yake da mutanen duniya yake da ba ɗaya sai kaga a bangaren dokoki Allah ya kwari wajen iya tsari to shine ma'ana ittirazun nizam al-kam fi jami'i khalqi wa ana aziz wa jami'i umuri da dukkan al'amuran ubangiji haka yake saboda haka in aka samu wanda ya iya bayani ya tinkaru inda ba su imani da Allah ba saboda suna da shakka akan wani abu to a cikin abin da suke da shakka in akwai ilimi da iya bayani sai a shirya da su yanzu jiyo da nawa ne suka musulunta saboda su iya geology suka iya kawai suka kware a cikin geology kawai daga jin bayanin yadda ubangiji ya sarrafa bayani akan duwatsu suka tabbatar da cewa dan adam dai wanda bai karɓi wani saƙo na musamman ba ba zai iya fita zuwa ga wannan bayanin ba inda shi ba geologist ba ne kuma ko geologist ne an ƙara masa ilimi da haske daga nan suka yi taskace to wanda duk yayi wannan bayanin gaskiya ya kai a bauta masa shi kaɗai to daga nan kuma Allah ya buɗe zuciya sai har ta masa hasken imani to wannan abu da rashin za ya faɗa magana ce wacce take mai kyau iftirazu bi zani kan fi jami'i kafi wa hadhihi al-ayat tafsilun lima ujmila fi al-ayat al-thalitha fi khalqi as-samawati wal ard ai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta uku ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko an kama ganin ne a dunkule as-samawat sammai ka dau mufradin guda ɗaya as-sama'u ai aka ce sama to ana magana wasu abubuwa da yawa na ɗaya ana maganar rufin sama saƙafin sama na biyu ana maganar taurarin da suke cikin sama a laktila su anwa'iha tun daga kan taurari abin da ake kira stars wanda rana tana ɗaya daga su a cikin al-majmu'atu shamsiyya zuwa ga abin da ya shafi kawaki wanda su tafi su suke haɗuwa su zama kawaki abin da ake kira plan sannan su kuma alkawaki sun majmu'atul kawaki sun suke haɗuwa su ba da almajarra ko majarra abin da ake kira galaxy to guda ɗaya sai in aka ɗauki tafi ma a tashi a maka bayani tafsiri ne dalla-dalla a kan sama wanda aka kai ka tsaya har rayuwa ka kai ana ta gaya maka a ja'ibu kudratin lahi fi khalqil al'anjum ko annujum za ka sallama wa ubangiji ka gane cewa a in ya ga dama zai canza tsarin ka zuwa inda yadda ya so kamar yadda yake faɗa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to anan tafsiri ne lima ujmila fil ayati thalitha qarin haske ne da bayani a maganar da aka kawo ta a dunkula a cikin aya ta uku a wannan sura inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh واستواء الله في خلق السماوات والارض واستواء الخالق على عرشه يدبر الامر ويقيم النظام kuma yake tabbatar da tsari a duniya ko a cikin halitta الدنيا فوق السنه التي سيكت للاستدلال على التوحيد wa haƙƙiyatul wahayi wanda an koro ta ne domin a kafa maka hujja akan tauhidi da kuma cewa lallai wahayi gaskiya ne to sai Allah ya fara da magana huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an shine Allah da ya sanya rana ta zama diya'an wal qamara nuran sannan kuma ya sanya wata ya zama haske to ash-shams ash-shams shine rana wanda da an faɗa an ce rana wanda zai yace me ake nufi to kuma babu abin da ya sani kenan a duniya an har yana buƙatar sai an ƙara masa bayani akan me ake nufi da rana وليس يقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وتوضيح الواضحات من المقبلات يزعل في مكبير عن كثير عنه kuma duk wanda yake bahaushe mun da yake a hausa in aka ce rana ya akwai kalmomi da sun fi goma da ake nufi da rana bari mu faɗi kamar daga ciki guda biyar an ce rana ana nufin wannan ta sama wacce in ta fito sai ta faɗi sannan wata yake fito. in an ce rana ana nufin ɗaya daga cikin kwanakin mako wanda muna da su guda bakwai ko wanda gaba ɗaya mun rikide muna faɗin su da larabci mu ce ranar asabar asabar ranar lahadi al'ahad ranar litinin al'itinin ranar talata asulasa ranar laraba al'adiya ranar alhamis ranar alhamis alhamis ranar juma'a aljuma'a yayin da kuma kafin zuwan mu balarabe kasar hausa shi kuma bahaushe yana da tsarin da yake bi wajen kiran sunayen ranaku ko ya kira su da sunayen kasuwanni ko ya kira wasu da sunayen wani abu da ya taɓa faruwa a irin wannan lokacin kamar juma'a da ake ce mata ranar yakin kalele a yantuno ko yakin kalele eh? wani yaƙi ne aka taɓa yi to ranar juma'a aka yi shi baka ji a watsar bahaushe yake cewa na jirgin ni gidan goro wai wani bature ne da sunan ka boro cikin turawan to bayan ya zo ya koma sai ya sake dawowa da matarsa ya taho da irin kek din nan kamar wani biredi biredi nasu da shi aka kwashi mutane da su gaishe shi to kaza shi ba wuce yana sauƙaƙa wa kanta ne goro sai ce goro to sai ce tun tunda ya fi kama da goro. to wai dai suka je ne aka ba su wannan abincin na tuwon duta shine wannan biredin ban karɓa ba ina tsoro turan wani abu jan ba ita wannan matar saboda bakin ta ja ne kuma a gaban su suke cin abincin ba kunya shi ne ke jan baki taro hoto hoton gidan baraji barajin da waye ke yi ko hannu mu dawo mu je mu mu dawo wata rana ranar yakin kale da ranar juma'a ila akhiri ah, wasu kuma a kira su da sunayen kasuwannin da suke ci a irin wannan rana misali kamar in aka ce makoli to kasar ranar makola an san mai a cikin dole ce rana ta biyu sannan kuma a rana ta uku shine kyautatawa kyautatawa shine rana wani ya mun rana ko amfanarwa wani ya amfanar da ni suka ce ya mun rana wannan sannan ana cewa rana ana nufin aikata abu mai kyau shi ma aka ce rana ana da ba to inda ba wannan tambaya kai ba da an ce rana kawai mun san rana wacce Allah ya halitta to haka kuma a larabci na an ce a shamsu hiya sham yadriku hal'am wal kha khas yadriku hajjaj wal qasim amma akwai ta'arifi na hay'a na ilimin kimiyya ta sararin samaniya falsafa ta hai'a wanda su suna cewa ita rana wani tauraro wani kwallo ne na tauraro irin taurari shi ne suke cewa annajumin markazi wanda yake a lailaye a asalinsa wanda a cikinsa yana kunshe da waɗansu manya-manyan halittu na Allah jinjima-jinjima wayanda wayannan halittun sun kunshi irin abin da ake cewa hydrogen atom irin su helium gases da sauran manya-manyan abubuwa masu fashewa wayanda wayannan abubuwan su ne Allah ya kaddara a cikin ranar suke matsatsa da ita adadin su ya kai adadin da ba za a iya lissafa shi ba mara ragashin tunkiya wannan masu tsafta su irin su hydrogen atom din da su helium gas da abubuwan da ake bom bom to idan suka haɗu wannan manya-manyan nuclear din a irin su uranium da irin su nuclear da irin su molybdenum da sauransu to su suke haɗuwa sun haɗu masu da suke yi sai su dinga yin bindiga to idan suka yi bindiga to wannan bindigar da suke yi sun faffashe to su ne suke samar da wannan hasken mai zafi ji malaman aya haka suke cewa to ita kuma wannan ranar tana da nisan da bai gaza tafiyar kilomita miliyan 150 ba daga nan kasar da muke a bisa takadiri na su malaman hai'a wanda daga nan zuwa inda ranar take ya kai take kilomita 150 amma an ce ita ce tauraro mafi kusa da duniya a cikin tauraron da ke sararin samaniya ita wannan ranar ta nuninka duniyan nan ta da muke ci gabaki daya wadda ninka duniyar da ta yi ko kuma ita girmanta ya kai kimanin fa'inta ya kai kimanin kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da sassa'in da biyu da ɗari shida da tamanin da hudu a bisa da ƙadiri wanda idan ka auna shi da murabba'i na girman duniya ta nuka duniya dubu ɗaya da ta a ce ɗari ɗaya da ta, sannan nauyinsa nauyinsa yanayin jimtsin nauyinsa ya daidai da nauyin duniya dubu ɗari uku da talatin al-kutla kutlatul ard girman kutla ta duniyar nauyinta to ta ninka duniya da kilogiram dubu ɗari uku da talatin to ita wannan ita ce abin da ake kira rana amma a ilimi na haya shi kuma wata suna cewa shi ma kuma wani ƙwallo ne wanda shi kuma a cikinsa baya ƙunshe da sinadarai masu fashewa shi kuma kwazazzabai ne kamar yadda kuka duniyar nan tana da kujirgifai da kwazazzabai da duwatsu da abubuwa to shi ma wata wata halitta ce ta Allah wata take kunshe da filaye da kwazazzabai da irin waɗannan abubuwan kamar yadda duniya take to amma shi jirmun ne saqil zulmani wato wani wato wani wani wata halitta ce wacce take da asalinta tana da duhu amma a take kamar mudubi wanda duk abin da ya shiga cikinta to tana dawo da shi ne da equal proportion ko equal amount wanda kamar mudubi wanda idan ta haska ma idan haske ya tafi res din haske ya dace mudubi to saboda shi mudubi saqil ne to sai kuma ga ya sake dawo maka da abin da ka bayar na haske da haka idan kana buƙatar hasken a wani waje ne ni ta to shi ko mudubin iya azin amount na res da ya karɓa na haske zai kuma ba da su a wancan wajen to wai sai suka ce shi ma wata haske to da kuka ce a takaice a kimiyyar sararin samaniya taurari a sararin samaniya kala akwai duka wani tauraro da ke fitar da haske to za a sa shi a ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ajin farko akwai waɗanda wani abu ne yake fashewa yake kyastuwa da kansa da ikon Allah kamar musulman cikin suna ƙarawa da wannan a cikinsa ba tare da wani abu daga waje ya zo ba dan cikinsa ne amma yana da suna shi ne yake yin tumbuɗi ko ya yi ambaliya ko ya fashe ko ya tarwatse wancan ma ya fashe ya tarwatsi saura a suke wannan fashe wanda tarwatsi wanda suke yi shi ne yake fito da hasken da yake iya bayyana to wannan kamar taurari ta da kuma rana da iula wannan duka su a haka suke a irin tsarin da suke kenan suna fitar da abin da bature yake cewa ko ko malaman kimiyya suke cewa insulation abin da suke kira insulation shi wannan insulation din astronomy wato suna ne da aka haɗa shi na gamin gambiza in din shi ne in kwami daga cikin ƙwallon tauraron abin yake fitowa sol sol ɗin kuma shine sola wanda asalin suna ne na kimiyya na rana shin ɗin kuma shine radiation shi kuma radiation din shine zare-zare na sinadarin hatsi wanda yake zuwa a tsari na kamar yanar gizo ko saƙa ko abin da ake cewa web fitowar da yake yi a wannan yanayin da su malaman kimiyya suka faɗa wanda shine a yayin fitowar tasa yake fitowa da zafi wanda wannan tsarin a rana yake kawai amma ban da wata lalan ala maka sai ka ga to kai ba wani malamin ne ba ba ma wani ganewa za ka yi masa شيخ الشيخ محمد الامين الشرقيدي الله يبارك في الرامع اشكن العزب النميل في مجالس الشيخ الشيخ الشرقيدي في التفسير ليش تفسير من آية سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يخلقه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين da ya zo nan ya yi bayani duka wata falsafa ma da ake sai kasa ta zuwa alkismatu sudasiya da ya ɗauko ilimin hai'a ɗin a cikin nau'i na alkismatu sudasiya ta falsafa ya kasa kasa da shi wannan ilimi ne da sai dai ma ya nesanta ka gaburan ubangiji to haka da yake fassarar aya cikin suratul furqan tabarakal ladhi ja'ala fis samai burujan wa fiha sirajan wa qamaran munira a cikin adwa'ul bayan Allah ya tsanta da mai sake kawo wannan magana ta cewa hatta ma masu cewa zuwan sama jannati masu zuwa duniya wata yace karshen ta sai sun isa zuwa inda za su kunyata ba kuma idan ka kula a yanzu babu abin da ƙarya ta yawa a cikin irin ilimin haya yanzu ka je ka duba inda ake ta bayanin wa wasu halittu wai aliens ko aliens yanzu na maga har an fara cewa wai sun fara kawo ziyara duniya wai yanzu halittu ne wai irin mutane za su su kamar kwarakwan suna wani katin ido in kana jin labarin kai jin labari an tura waɗansu mutane guda tara wasu amerikawa wata rana an taɓa riƙa wani daga cikin aliens ɗin aka yi ƙarshe ne ana so a tabbatar da tatsuniyar da bahaushe yake ta cewa akwai wasu wasu halittu wasu nan su rauhanai wanda su ba aljanu ba aljanu aljanu mala'iku mala'iku wanda an yi wurfi yawanci su suke zuwa kawai ka jan ce rauhani ne ko ya in za kawai kai in ba mutum bane aljanu ne kai kuma aljani wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zalika wa inna lillahi muslimuna wa inna al-qasituna kunna fara'iqa qidada to abin da suke cewa kenan to wannan insulation din shine incoming solar radiation a kamar da kuka faɗa wato shine fitar haske daga cikin halittar sauraro ta hanyar matsuwar sinadarai masu kashe masu fashewa irin su helium irin su hydrogen gas din da sauransu waɗansu nukiliya nukiliya da abubuwan da ake haɗa ba mamamai wannan ranar samu to tana faɗawa cikin irin wannan tsarin ne a bayanin nasu to a wannan matsatsar idan hasken ya tashi fitowa shi yana fitowa ne sakamakon wannan fashewar da suke kira insulation din shi ne fashewar filin haske shi kuma yana fitowa ne kamar zare yana da lankwasa lankwasa a jikin zaren kamar yadda in ka kunna a kamar ka kunna abu a kwamfuta ko a waya wanda za ka ji audio sai ka ga wani wave da wani wave ya fito maka ka ga wani ya fito a violet wani ya fito a blue wani ya fito a yellow wani ya fito a red wani ya fito a green da sauransu to wannan mai ana kamanta irin yadda red din suke fitowa ne domin aka yi maka dogon bayani shi red din kala ne akwai abin da ya kira long wave wato irin lankwasar kala ce akwai wata take mai faɗi ita ya kira long wave akwai wata take kuma mara faɗi ita ake kira short wave to shi long wave din yana iya ratsa komai tsakantar waje da sirri takarda yayin da shi amma kuma saboda yana saboda ba shi da kauri to amma kuma baya yin tafiya da nisa shi yasa za ka ko a irin wannan abin da kake kallo wani in ya taho da ya taho sai ka ga ya ɗauke wani kuma shi shortwave saboda shi yana da kauri ba komai yake iya ratsa amma yana iya yin doguwar tafiya to shi yasa abin da suke bayarwa din da suke tusawa na hancin sai kaga ya sha bamban kamar kwatankwacin mutane ne da ka ɗauke su ne maka fuka ko su ne maka a gona in ka sake su suka tafi far za ka gani ya fi wani sauri to wani saurin sa amma kuma yana sawa hudar ta ta yi lambasa wani kuma tafiyar su a sanne yana sawa hudar ta ta tafi a haka shi yasa shi ba sai kaga wani haka yake yana yin haka to wannan insulation din yana tahowa ne asalinsa babu kala to yanayin tarwatsewarsa a sama da kuma bazuwarsa da kuma bayyana a wani tsari mabambanci shine suke kira electromagnetic spectrum to wannan daga asalin wannan electromagnetic spectrum wanda yake zuwa tsakanin electro da kuma kaman hasken da yake zuwa daga cikin rana kenan da kuma wani abu wanda yake mai magana kaman mayan karfe mai ja wanda su suke haduwa waɗannan sai su ba da abinda, da da shi ne ake samun sinadarin ta wannan rana wacce take wato ainihin mai haske wanda shi ne ake kira foshi to shi wannan portion shine kwayan hasken da yake fitowa wanda yake mara kala wanda shi ke dauke da sinadarin zafi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna siraja kamar yadda yake cikin suratul furqan تبارك الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سورة المعاد سورة نوح الله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن ko ban yi subhanahu wa ta'ala ke cewa alam tarau kai kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa ba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci samai bakwai ba wato tibaqa wata akan wata sai an gama da sama ta ɗaya a tafi biyu a tafi uku وجعل القمر hinna nura, sannan Allah ya sanya wata hinna a cikin sannan wanda wani akwai sabani babba Muhammad al-Amin Shinshi ya Allah ya kanta da rama a cikin ayat suratul hijr a cikin abuwa bayan yi tafsiri mai kyau akan shin watan nan a can cikin sararin samaniya yake ko kuma a ginin sama yake wannan domin shi wannan watan yana da nisa tsakaninsa da wannan duniya amma nisansa bai kai a nisan shajarar da ke tsakanin rana da duniya ba hmm. ita rana ta da muka faɗa tana da nisan kilomita miliyan 150 tsakanin ita rana da kuma wannan duniyar yayin da shi kuma wata nisan sa da fi dubu kilomita 440 ba hmm. kare shi yana kusa da yana kusa da wannan duniya ta na ma ta haka tare da wannan tazara in ya tabbata tsakanin rana da wani amma idan ta watsu wannan hajjar nata mai zafi wai malaman kimiyya suna cewa ba kai tsaye yake zuwa ya ratso jinan saboda mu kan mu jikin mu muna muna absorption din abu hatta haske idan ya daki jikinka to wani abu yana zama a cikin safka kuma wani abin yana fita yana yanzu za ka jikinka yayi zafi saboda abin da jikinka ya absorption ya absorbing ya rike na hasken sai dai kuma da yake jikin namu ba sabil bane kamar wata baya electric in ya zuka a ciki zai zauna an fahimta ko to sai kuma Allah ya kaddara zai amfanar da kai zai iya baka kariya kuma zai iya baka zai iya taimaka maka ta wasu bangarori to sai ka ce yanzu da a ce shi wannan rate din idan rana ta sako shi da wannan amount din na sai ke sakowa duniya to da dagarta da siyanar ta komai na duniya ba abin da zai iya yi to amma sai Allah ya kaddara irin tafiyar da yake al al al tafiya da yake ta haske to kuma sai Allah subhanahu wataala ya saka wata tabaka a cewa su tsakanin sama da ƙasa wanda wannan tabaka din suna ce mata layya da turanci ita ce take rike zafin na hasken rana idan ya zo to sai ta zama kamar abin ta koko ko rariya da ake sata da shi sai ta zama kamar stabilizer wacce idan idan aka sako wuta da asalin voltage ɗinta to stabilizer tana riƙe asalin voltage din to kai kuma sai ru wannan system din da aka yi da tsarin sai ka saka gwargwadon voltage din da kake bukata sai wannan injin shi sai stabilizing din ya daidaita maka iya voltage din da kake bukata to shi ma wannan ozone layer din haka ce cewa sunan sa ozone layer tabaqat ozone ita ce fi tara zafin rana sai su sako mana da shi gwargwadon yadda yake bukata to wannan ba ka da wani dalili gaskiya na shari'a da za ka ce dole a kai amma wasu daga cikin masana kimiyya suna cewa to ai kuma Allah ya ce wa yasbiqu ma la ta'lamu to wannan me zai hane zama cikin ma la ta'lamu kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa a ubangiji subhanahu wata'ala ya ta sanurihim ayatina fil afat da kanu zamu nuna musu mu'jizojin mu da ayoyin mu a atmosphere wata ran kamar 2006 uh, shekara goma sha bakwai na taɓa karanta wani bincike a kan dalilan da suka sa talauci ya gagara a duniya tun a lokacin ma yanayin talaucin bai kai warhaka ba bai kai yanzu ba to sai suke ganin cewa dalilin daga cikin dalilan da ya sa bayan sun kawo globalization da irin sun yi analysis a kan yadda globalization ya haifar da talauci a duniya su suke cewa kuma daga ciki akwai matsaloli da ake samu na industrial country al sinariyar kubra manya-manyan kasashe da suke da manyan kamfanoni kamfanoni kamar su china su japan su taiwan da manya-manyan kasashen nan musamman kuma yadda suke a kudancin asiya cewa yawan polishin da ake samu a gurɓacewar yanayi ta fuskar hayaki da yake tashi sinadarin hayakin to in ya tashi sama ƙarshe in ya tattaru wannan abin nan hayakin yana zuwa ne ya dinga ɗanfarewa a cikin ozone layer to shi kuma suke cewa yana illata fazallaya sai zanto a hankali a hankali kofar da yake shigewa saman ya to yana ƙara kofar faɗi kamar yanzu rariya ko abuta ta koko ai kaga yanayin girman kofar yana daidai da yanayin abin da ake bukata ya tashi to amma yau da gobe yau da gobe idan kofar tana karuwa sai zama dusar da ba a bukata tana saukowa ƙasa tana shigowa to shi tunda ozon da ya tarewa yake sauko mana da hasken to sai zato zafin rana a madadin amma mutum da ya kamata ya sauko mana digiri din sai ya dinga karuwa to wannan karuwar sun ke sawa shi ne ke haifar da natural disaster shine alkawaris as-tabi'iyya girgizar ƙasa da kuma kwararowar hamada da kuma a wannan gobarar da ake samu ta dutse albaracin abin da ke ta volcan da sauran dai binciken da suka yi shi yasa suka ce ma yawanci irin wannan nasarar da sun fi faruwa a kudancin asiya to irin wannan yana bukatar malamai masana aƙida masana addini wanda in an yi wannan binciken su dinga ɗaukar su ta auna da hankali da addini duk abin da yake saninsa ba zai karar da kai komai ba rashin zaninsa ba zai cutar da kai ko wato barin da shi ya fi alkai hmm. sai zama jihar la ya zuru wa ilmin la ya idan ya zanto kuma akwai wani abu da za a iya tsatsa wanda zai kara kusantar da mutane zuwa ga Allah bai ci karo da wata ka'ida ta shari'a ba to sai a tabbatar da shi a nan kuma ake ƙara kuɗaitar da malamai masu da'awa akan su yi ƙoƙari iyayen kada su mai da hankali kaɗai a iya abin da suke zakan, zai taimaka musu ne a zahiri a ibada da aƙida da mu'amala kawai har abin da ya shafi kwakwalwa da faɗaɗawa a fadin ilimi inda hali bayan malintar a samu inda za su yi fice a waɗannan ɓangarorin idan kuma Allah ya ba wa mutum kudura da iko zai iya zama mansu'a encyclopedia zai zama in ka taba shi a lugha ka same shi lugawi ne kosh in ka taba shi a hadisi za ka same shi muhaddisun ne na ƙarshe na yankan shakku in ka taba shi a qur'ani za ka ga ba inda aka laye masa a qur'ani a sanin aqwal na mufassirun a sanin tawjihin ayoyi a sanin ikhtilaf na na na qira'at da kuma tawjihin qira'at in ka zo fiqh kuma za ka same shi faqihun ne tare da sanin usulul fiqh da sanin al-qawaid al-fiqhiyya da sanin al-maqasid al-shari'a maqasid al-shari'a da kuma sanin al-furuq da sanin al-ashra' wal nadha'ir da abun da shafi fiqh idan ka dawo abin da ya shafi bangaren hadisin dama shi ma da ilmul hadis din da ilmul rijal da sauransu idan ka taɓa shi kuwa ilmul tarihi za ka same shi nan ma a tarihi kamar yana na aka cikin duniya to kuma gefe guda ilimin geografiya ilimin geologiya ilimin fiziya ilimin kimiyya ilimin riyadiyya da sauran ilimin ilimin ahya biology ahya daqiqa microbiology da abin da ya shafi injiniyarin handasa handalasta elektroniya handasa mikanikiya handasa petrol da sakafa amma ce akalla mutum ya iya koran jahilci a wannan bangaren zai wahala ka samu amma a da an samu an samu mutanen mausu'a wanda sai kaga a bangaren da mutum kware ba ba shi da yanzu shekul islam ibn taymiya a karshe karshe kaga yana cikin wayannan mutane in ne maka magana akan irin wayannan abubuwan hatta ilimin mantiq din da yake haramu amma shi ya san ciki da bari شيخ fihi fil السيوطي على ضعف amma في ka shiga الساجد zan أنك شغفو ilimin addini sai kaga yana da za'a kuma asali malaman farko ma ba sa rarrabewa haka suke kuma muna da bukatar hasken addini a ko'ina to saboda hikimar kawo wannan a wannan bayanin na hai'a wanda mu ba a kan muke ba mu muna kan bayani ne na malaman addini hikimar kawo shi shine don mu gwada cewa duka balokokon da ake yi a bangaren kimiyya ba kowanne ne yake da fa'ida a rayuwar ɗan adam akwai wanda in aka je duka aka dawo din to karshe shi yana kara wa mutum bayan zarra ta imani da Allah sai ka gaba wani wani da sai zai sa ta shakka musamman shi ilimin hay'a da falsafatul hay'a din wani sai zai kara nesanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to da wannan ne nake cewa sai mu duba mu ga mai malamai suka faɗa game da abin da ya shafi abin da ya shafi bambanci tsakanin nur da biya yanzu mun yi bayani akan biya huwa allazi ja'ala ash biya Allah shine wanda ya sanya wato rana ta zama biya tana da wannan haske wanda yake mai mai zafi wanda yake fitowa sakamakon incoming solar radiation wanda ake cewa insolation hmm. to a game da shi kuma wata asali na faɗi cewa ga yadda yake a bisa bayanin malaman haya wanda shi a bayanin reflector ne yana dawo da abin da aka bashi ne na haske kuma a cewar su asalinsa ba shi da haske to a kuma dama kamar ba sa shiri da rana domin ba sa ji ba sa ji ruwa a waje guda in yana dama rana tana hau kuma ita rana tana wato ita duniya tana kewaye rana shi kuma yana kewaye duniya a irin tsarin su na kewaye to idan duniya ta kare wata saboda ga rana ga duniya ga wata to idan duniya ta shiga tsakanin wata da rana ta kare wata ya su ita duniyar ta kare wata to a wannan lokacin ya zama kenan shi wata an sa mata hijabi da biran ganin hasken ranar da shi yake reflecting to shine ake samun abin da ake kira eclipse ko menene ake ce masa shi ake cewa kusufi ko a ce wata yayi rashin lafiya idan kuma ita inuwar wata ta kare rana ta shiga tsakaninta da duniya sai a ce ita kuma rana ta yi rashin lafiya wannan kuma a shari'ance dama akwai rashin lafiyar wata akwai rashin lafiyar rana wannan mazala kuma ce mana ayata ne min ayatin lahi ayoyi ne da cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a wancan kaji na cewa muku nisan wata kilomita 440 kuskure ne 400 ne kilomita 400 to a wannan idan shi haccen rana din yadda shi wata to yana dawo da shi duka ne da wannan equal amount to shi ne sai ya zanto hasken da yake dawowa da shi in babu zafi a cikinsa tunda ma asali haske ne babu kala babu wani dalili zai sa ya zama mai zafi saboda ba ya samu bane sakamakon faffashewa abubuwa a ciki to su malaman musulunci waɗanda suke lura da abin da ya shafi harkar mujiza da kimiyyar alkur'ani sai suka ce wannan shi ne abin da ake nufi da kowallafi da ala shamsa biya an wal kamar nura Allah shi ya saka haske rana ta zama mai haske mai zafi shi kuma wata ya zama mai haske mai sanyi to amma kuka koma maganar malaman tafsiri waiwayawa su kalli luga su da a luga akwai kumanci tsakanin annuru da asiyawu idan akwai alƙur'ani ya sauka da lugatul arab da yaren larabawa su fi tabbatar da abin da ya tabbata a lura fi tabbatar da abin da ya tabbata a lura to da yawa daga cikin a malaman lura da malaman tafsiri ba su tabbatar da cewa wai shi wata haskensa ba nasa ba ne ita kuma rana haskensa nata ne ba kuma ba tabbatar da cewa wai abu ya yana nufin haske na ƙashin kai an nuru kuma haske wanda yake na haskaka da wani abu ba su tabbatar da wannan wannan magana ce ta su filosofas da masana ilimin hai'a shi yasa idan muka koma za mu ga ma'ajin na al-ma'ajin lugawiyya za mu ga abu hilal al-askari Allah ya kamsa da rahama a cikin mu'jamul furuqul lugawiyya yake cewa al-farqu bayna ad-diya'i wan-nur bambanci tsakanin ad-diya'u da aka sifanta rana da shi da annuru da aka sifanta wata da shi kuma mutaradifan lughatan kalmomi ne bi kawai in an ce haske za a iya cewa biya kuma an ga dama za a iya cewa annuru shi kenan kawai abin da ya faɗa kenan a cikin mu'jamul furuq al-lughawiyya ibn abd hadith shi ko abin da yake cewa yake cewa fa naqulu لما آه، آه، فنقول له لما قلت إن إن الضوء نور وزيادة أمن كتب اللغة أخذت هذا أم من غيرها فقد تصفحنا كتب اللغة فلم نجد ما نشاهده بما ذكر ولا الاستلاح ولا الاستلاح مساعد لك في عرف الناس ومواضعاتهم ومواضعاته وإذا لم يكن موجودا في أصل اللغة ولا الاصطلاح العرفي فلم يجوز لك أن تحمل كلام الله عليه وتفسره منه yace in dai ba ta am asalin a wajen malaman lura ba wannan magana ta cewa in aka ce riya'u ana nufin irin abin da malaman hai'a suka faɗa mun ka ce nuru ana nufin wannan abin da kawai faɗa ce babu shi a lura to abin da muke so mu ce kwan al'asari a istilahi ma kuma ba a samu wannan ba na abin da mutane suka saba da shi to idan dai ku abu bai tabbata a lura bai tabbata a cikin al'adar mutane ba to bai halatta mu ɗauko shi mu ba wa littafin Allah ba mu ce ai saboda ita rana ta ne na ƙashin kai shi kuma wata ba haskensa ne na kashin kai ba ibn siski a cikin islahul mantiq wanda littafi ne na tsantsan lura yake cewa a yake cewa a wajen maganar babu islahul ma'ana babu da yake magana akan bambancin ma'ana na annuru sai sai annuru abdiya in aka ce annuru kawai ana nufin abdiya ma'ana da annuru da abdiya duka suna nufin haske wa qad ja'ala kuma shay'an wahidan ko kuma yake cewa shay'an wahidan dukkan su abu ɗaya ne وليس في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما يدل على اختلاف المعنيين ولا قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ما يدل على اختلاف المعنيين إن جمل الفلك الدائر على مثل الدائر وذاك da haka على اسم yawa اللغة cikin التفسير باسا da تتكان النور ده sa gashi mun kawo kaɗan daga cikin maganganun masu malaman lura wayanda yi utabaru da tsauni a malar astamar aji a cikin bahar kudu yake ja'ala shamsa biya'an ma'al harbi wal qamara nuran bila harbi maganar kamar ƙarfi tana ɗan kusa da abin da su malaman hai'a suka faɗa ma'ana in ka tashi fassara sai ka ce huwa lalzi ala shamsa diya'an Allah shi ya sanya rana ta zama mai haske wanda akwai zafi a cikin sa wal qamara nuran ya sanya wata mai haske wanda ba zafi a cikin sa to amma shi kuma ya dogara da abin da ake bi ne a waƙi in ka shigo rana za ka ji haske in ka shigo wata ba za ka ji haske ba haka ne to kun ga ba laifi ba ta wannan fassara kenan shekul islam ibn taymiya Allah ya tsanta da rahama a cikin aljawab sahih liman baddala din al-masih cikin juz'i na kushafi na 368 yake cewa wa lafzu biya'i wan nuri wa nahwu zalik lafazin abdiya wan nur yuradu bihi ash-shay'u bi nafsihi al-mustalim duka abu ɗaya ake nufi wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya rana mai haske wal qamara nuran ya sanya haske shi ya wata haske daga nan kuma abin da ka gani a zahiri sai ka tabbatar da shi eh in mun shiga cikin rana muna jin zafi in mun shiga wata ba ma jin zafi wannan kuma wata hikima ce ta Allah rashin sanin wannan hikima ba zai rage maka komai ba a imani sanin ta kowa zai kara maka komai in ji shekul islam كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقال وجعلنا سراجا وهاجا أتين سورة النبي وسمى سبحانه الشمس سراجا وضياء أي الله يكراه رانا أو الوزن يكراه سراجا فتلا أو الوزن كما يكراه ضياء حسبي لأن فيها من الإنارة والإشراق تسخينا وإحراقا سورة حتى حكا تكري أقوي زافة zafafawa da ƙona fahiyar bin ashba da aka fi kama da wuta bi khilafin kamar saɓanin wata fa innahu laysa fihi ma'al inarat miskin shi ko zaka ga wajen hakkan babu zafi a ciki فلهذا قال جعل الشمس ضياء والقمر نورا في سورة يونس والمقصود هنا أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيخ المستنير المضيء القائم بنفسه abin da yake ba da haske da kansa ka shamsi wal qamari wan kamar wuta tana ba da haske daga jikinta wata yana ba da haske daga jikinsa rana yana ba da haske daga jikinsa wa yuradu bihi shu'a'u alladhi yahsulu bi sababi dhalika al-hawa'i wal ardh kuma in an faɗa haka ana in an ce annuru da abdiya'u ana nufin ash-shu'a'u ne shu'a'u da Hausa shine bawo shi yake cewa wanzi wandi wanjin rana ko wanjin haske shine abu da kake iya gani na hasken shine wanji reflection da turanci da ingilishi to wannan wanjin in aka gano shi kamar misali idan ka sa hannunka ka tare fitila to wannan abin da yake fitowa a cikin eh, a haske a hannunka shine wanjin ko kuma idan rufi ya ɓure rana ta fito wani zirin abu da kake gani shine wanji haka ake ce masa a asalin hausa ta cacin ta talatala to ya talatala da yarabci ne tun ta da da laushi ya tafiyarce da da ya rabe a wasu kalmomin musamman kalmomin da suka shafi kuɗi in ji farka ya sabon za Allah ya kara masa lafiya to a talatala ɗin ma shi ma asalin da yarabanci ne to a yake cewa yanzu shekul islam ibn taymiya Allah ya tsanta da rama yake wannan shine abin da ake kira da annuru kuma abin da ake kira abiya wa hadha sani ardu qa'im bi ghayrihi laysa huwa al-awwal shi wannan reflection din wanjin wani abu ne da sai an samu hasken na asali ake samu ba shine asalin hasken ba walakin na harisun da sababi abin da za kuma shekul islam ya yi wannan bayani domin ya kafa maka hujja a wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifarta kansa da cewa nurun ne Allah nuru samawati wal ardh to wannan wani bayani da ke da alaƙa da aqida wanda kuma yanzu ba a shi nake ba wannan a nan, kenan huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura shine wanda ya sanya rana ta zama haske ne wanda a cikinsa akwai zafi kuma ya sanya wata haske ne wanda a cikinsa ba zafi a wajen malaman addini da tasiri kowanne da wata da rana da wuta kowanne yana fitar da haske magana cewa sai wani abu ya bindiga ya fashe kamar da malaman hai'a suka ce wanda suke danganta shi da rana da taurari to wannan malaman addini ba sa tabbatar da wannan kuma ba sa korewa in Allah ya dama ma ya bari haka to shi ke ma'ana da jahilci ne rashin sani ne wanda baya fitarwa sani ne kuma wanda baya amfanarwa a bangaren tauhidi shi yasa za ka ga ƙwararru a cikin masana irin wannan ilimin suna samun daidaito wajen yin bayani irin wa'annan lokutan an nuna mun cewa lokaci ya yi. za mu dakata a nan saboda mu dakata insha Allah kuma gobe sai mu shiga wa kaddarahu manazila mu ji su masaukan da wata da rana suke da shi a irin lissafin da malamai suke yi a sai kuma mu ji abinda Allah ya hukunta wanda muke samu na fa'ida sakamakon wannan shine da ta alamu a da tuni na wani isa abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladanta, wannan muka kuskure kuma Allah ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullahi